Hausa Top TV gidan nishadi. Assalamu alaikum masu sauraro masu kallo da sauraro sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda kuka fa sani a cikin kayataccen shirin namu mai farin jini wato harshe na wanda yake zo muku daga nan kafar ko gidan talabijin din Hausa Top TV. Yanzu insha Allah ina tare da abokin aiki na wato Adam Abdullahi Hausa Top wanda kuka fa sani da Fresh Emia. To insha Allah da shi dai zamu gabatar da wannan shiri wato ko sharhin wato littafin bakar mace wanda wato wanda Fatima hussaini Yan Ladan ta wallafa to yanzu dai ya kamata mu tsindama cikin shirin gadangadan, gadan dai mun kammala wato karanta littafin wato bakar mace gaskiya ne me zaka iya cewa dangane da wannan littafi na bakar mace a gani na cancanta yi kai tsaye mu haɗa ɓangaren kamar wato shi kundarin wannan littafin wato jigo kenan jigo eh. jigon littafin is ya tantance mai sharhi kan jigon littafin to kamar yadda zaka iya cewa game da jigon littafin to kamar da yadda kuka sani shi littafin bakar mace littafi ne kayatacce kuma shahararre wanda ya yi fice a cikin wato duniyar karatun littafin Hausawa da ke nan jihar Kano da ma Najeriya ga baki daya. To ya kamata mu dan shiga cikin sharhin littafin nan gadan-gadan mu ji wani sako ita marubuci take son ta isar ga masu sauraro kafin mu tsunduma cikin sako sai nake ganin ya cancanci mu duba mu ba ta jinjina bisa wasu jigogin sako da ta turawa shi wannan littafi to masu kallo da sauraro za su san wa'annan jigo da wani sakonnin da ita wannan marubuciya take son ta isar a wannan littafi gaskiya ne in ka duba kokarin da ta yi abu ne da ya cancanci mu duba kuma mu jinjina mata musamman bangaren mm. wato halin da ake ciki na matan yanzu musamman launin fata kare eh, kasancewar yawa bleaching ya zama kamar ruwan dare mai gama duniya haka ne wanda babu baba babu yaro maza man sun ka sun shiga ciki ba mace ba tsoho ba tsohuwa ba tsohuwa ba tsohuwa ba yarinya abu ne da ya cancanci mu duba gaskiya me zaka iya cewa game da wannan bangaren to gaskiya kafin da ya shiga wannan bangaren ya kamata in ƙara mika sakon gaisuwa ga fatan alkhairi ita zuwa ga ita marabuciyar saboda mun ga cewa da akwai wa'insu sakonni da take son ta isar ga masu sauraro musamman sakonnin canza launin fata da wannan zamani namu ya kawo mu za ka cewa ba ma maza ma da mata aka sani cewa za su shafa mai domin su burge wasu mazajen su wasu samarin su ko makamanci haka to yanzu eh. zamani ya kama da cewa za mu ga cewa maza su ma kansu sun fada cikin wannan ta'ada ko ce muguwar ta'ada na sanya bilicin inda zaka cewa sun siyo mayukan canza launin fata wai a lallai sai sun burge matansa na gida ba za su tsaya inda Allah ya ajiye su ba in kana baki bakin baki kai dan Afirka ne kai baki ne Allah ya halice ka to ban san me dalilin da yake sawa suke zuwa kuma kasancewar ka baki baya canza ka zuwa ga kyakkyawa sosai ko kuma kasancewa inda kyakkyawa ne kai zaka same ka kyakkyawa akwai black beauty na'am kuma kaga da akwai kalubale kala-kala da muke fuskanta duba ga irin wannan wato ta'ada ta bleaching da ake na farko idan ma mai ya zo ya karɓi mutum saboda ni gaskiya kafin ma mu shigo cikin wannan shirin na riga na tattauna da masana akan ita akan bangaren fata kenan bangaren lafiya likitocin fata sun mun bayani akan illolin wannan bleaching din wannan shi ne yasa ma muka dauki littafin muka karanta don kuma mu isar da sakon da marubuciyar take so ta ta isar gaskiya ne to kaga misali kamar yadda mun nayi bayani likita ya min bayani cewa wannan suna wato sa mayukan da amfani da mayukan nan suna jawo kansa kaga wannan babban matsala ce babban matsala ce ba bayan ma kansa da akwai matsaloli na fata da suke jawowa wanda lokaci ba zai isa ba zai kai mu mu kai ga cimma mun zayyano su ba idan na fahimce ka wato saƙon farko da muke da marubuciyar take so ta nuna wa al'umma shi ne. Mm. illar wato canza launin fata launin fata na zuwa ga yanda Allah ya yi ka to bayan wannan na launin fata ma ta yi bayani akan yanayin soyayya kamar soyayyar idan muka duba soyayyar Saudiya da farko zuwa ga Habib din nan ta yi zarfin ciki ba san me zaka ce dangane da wannan zarfin ciki da ta yi al'amarin ya bani takaici cika gaskiya mm. duba da yanda suke son junan su da gaskiya kowane ɗaya ya san ɗayan yana son shi amma sun gwada zarfin ciki a gani na idan kana son wata eh. ko kina son wani to ba abun kunya bane ki bayyana masa kina sansa ko ya bayyana miki yana sanki mu especially masu da suka zama ɗaya gida ɗaya kuma sun shaku menene abin boyewa gaskiya ga soyayya wanda shine ya jawo duk kwakiyar da littafin ya tunkara sana kuma ga masu sauraro masu kallon mu da sauraron mu da akwai wata ko in ce wasu matsaloli da ita marubuciya wato Fatima Husaini yan ta zayyana mana wayannan matsaloli su ne idan muka duba cikin littafin bakar mace da akwai lokacin da muka ji cewa ita maman wace ce maman Fauza ta ji wajen boka da jakadiya kaga wannan wani babban ko in ce babban matsala ne da muke fuskanta a wannan zamani na za ka cewa mutum matsala ta same sa maimakon ya je ya roƙi Allah ya kama askar na safa da maraici da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akan wannan turbar sai ga cewa sun manta da wannan gabaki ɗaya sun manta Allah wanda kuma idan duk wanda imanta Allah to tabbas Allah zai manta da shi ba zai shiga cikin matsalolinsa ba menene zai kai ki wajen boka a matsayin ki na mace menene zai kai ka wajen boka a wajen ka a matsayin ka na ɗa namiji duk abin da kake bukata idan ka nemi goyon baya idan ka nemi ka dogara ga Allah to na tabbata Allah zai zai amsa maka Allah zai isar maka kaga a ƙarshe ma da suka je wajen boka sun sun so su cimma nasara amma Allah bai ba su dama sun ci wannan nasarar ba saboda ai ba su dogara da Allah ba su dogara da Allah ba kuma baya dama in ka duba ainihin wato abin da yake su ai ba abu ne mai kyau ba wato bayan illar zuwa boka akwai kuma yana da kyau ka sa wa zuciyanka salama ka yadda Allah zai ma bisa komai wani sha'aninka kamar ka kaga yadda suka dauki ah. ni abin da nake gani marubuci take son isar hasada shi da kyashi ta kawo haka tunda ai wanda ya tinkari hasada da bakin ciki dole zai kyashi shi yasa Hausa suka ce hasada ga mirbo taki ne da mu yana yana wannan hasadan haka zalika zai dinga girma zai dinga girma shi wanda ake wasa da zaka ga yana ƙara girma yana ƙara sama wannan ne ma ya tabbata a littafin bakar mace idan ka kula ga wanda suka datse mu muna cikin shirin wato harshe na kenan wanda aka fi sani da wanda yake zo muku daga nan kafar mu wato ta Hausa Top TV inda muke takaitaccen shirhi akan littafin da ban san shi wato bakar mace bakar mace eh. ka san littafin da ban san shi shi maka shi maka kammala eh. yanzu kuma ya kamata mu duba mu ga jigogin ko in ce manya-manyan jigogin wato kaman jarumai jarumai na cikin wannan littafi idan muka kalli kaman jarumi na farko ya cancanci mu kalli shi jarumin kenan mhm. wato yarima yarima idan muka kalli karakter yarima wanda aka fi sani da hakim kan mu je masu sauraro mu shiga da su cikin duhu eh hakim ah, yarima in muka ce yarima ina ganin in dai masu bai sauraro da kallon mu ya ji me muka ce eh, ya ji littafin ku ya fahimci wa muke nufi kenan wato idan muka kalli yarima za mu ga mutum ne wanda yake da girman kai girman kai abu na farko da aka ce maka menene halin yarima da farko wanda ya san halin yarima a cikin littafin bakar mace zai ce yana da girman kai yana da dagawa yana da jin shi wani wani abu ne kaman halin masarauta za mu ci na halin masarauta eh, amma duk da haka ba wani abu ne mai kyau ba gaskiya Gaskiya ne, mutum na mutane ne duk wani mataki da ka taka duk wani matsayi da ka taka dole ka rangu mutane saboda mutane su za su kai ka bayan girman kan nan idan mun yi kallo zuwa ga halayyasa mm. za mu ga ya ɗauki bakar fata kamar ba komai ba komai ba ba komai ba eh shi baya son baki ya tsani baki duk da kasancewar ahalinsa yan uwansa akwai bakaki akwai bakaki a ciki but amma shi kwata kwata baya san bakaki shi baya san bakaki kuma wannan gaskiya wannan wani maudu'i ne mai zaman kansa da idan muka fara magana a kansa gaskiya za mu iya kaiwa dare mu ƙara wayar gari muna zance akan wannan maudu'i domin cewa gaskiya akan yadda ya dauka na farko yanayin girman kanshi gaskiya abu ne mara kyau mutum ya dauki girman kai ya dora kansa sannan a yanda ya nuna kwata kwata bai dauki bakar mace a matsayin komai ba kamar yadda ya ginin ga faɗa ma a littafin kamar yadda ita marubuciya ta dinga zayyano mana irin halayensa a yanda ya ce cewa idan har wato ka gane ko idan har za a bashi baƙan mace sai dai ma ya bayar sadaka in har aka bashi ai ka lura da me ya sakon da yake nuna eh alaƙarsa da baƙar mace bai wuce ya ɗauki sadaka ya bayar ba kawai saboda kiyayyar da yake nuna mata bakar mace kaskantacciya ce bata wuce mabaraciya kuma alhamdulillah sai wa sai marubuce ta zama ya zama da cewa ta fito mana da ainihin sirrin matan Hausawa musamman bakaken mace gaskiya ne kaga bai zamana tana da gashi ba bai tsammana tana da waɗansu ɗabi'u managarta ba sai daga baya qualities ɗabi'u eh. managarta sai daga baya ya fara zai zuwa a'a dama tana da halayya haka take yarinyar nan kyakkyawa ce dama haka kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza kaga daga baya yayi da na sani gaskiya ne be shi kuma a yanayin halin hakim shi kawai ya fi san farar mace tana da halayya mara kyau ɗabi'unta masu kyau ne shi dai ba ruwansa in dai fara ce ki an riga an wuce wajen da ƙarfi wato idan na fuskanci ah. ba fa marubuciyar ta rubuta littafin ta ne mm. dan kawai a'a ka wai baka ka san bakar mace kaza mm. kaza a'a wannan halayya tana tare da mu musamman ma wannan zamanin da muke ciki yanzu tana tare da mu ne yasa sai ta kallo zuwa wannan matsalar ah. game wannan hali ya canza ya ɗauki bakar mace a matsayin macen gaske ba macen gangan ba karka ce na Don maybe zai same ta da wasu qualities wanda ah. faran ma ba ta haka ne kuma karka ce na katse ka yawanci mazan mu na wannan zamanin mu maza mu muke jawo su ƴan matan yin bleaching to namiji zai ce maka sai baka sai fara fara nake so fara nake so fara nake so kar ka so ka ji sakonni sai ya shigo mana sosai ta kafar wannan wato kafa ta mu ta Hausa Top TV sakonni ya shigo sosai akan yanayin wato yadda aka karrama bakar mace gaskiya yadda aka fito mu da da ta. da ta gaskiya ne marbuciyar ta yi hikima sosai gurin wannan eh, gaskiya sannan kuma masu sauraro ba wai kawai masu kallo da sauraron mu ba wai muna karanta littafin hausa ba ne ba ko wani shahararren littafin domin wai mu burge ko kuma mu sa ku cikin nishaɗi duk da dai za mu sa ku cikin nishaɗi but amma kuma su kansu marubutan sun yi sun yi rubutu ne domin su isar da wani sako akwai sako ba wai kawai mai nishaɗi ba kai wannan ya eh, soyayya littafin nan da soyayya littafin nan da daɗi wannan soyayya ta ta yi ƙarfi a'a da akwai sakon da take son ita marubuta take idan mun yi duba izuwa ba katse ka ne ba muka ajiye rima mm. za mu ɗauki ita wato jaruma ke saudiya saudiya bakar mace bakar mace ƙwarai kuwa lalle ne wato inda tana kusa sai ta bar bakin ka ka kira ta da bakar mace a wato ita saudiya idan muka yi kallo zuwa saudiya mm. mace ce kamila kamila kuma nutsuwa mai hankali sosai ma kuwa mai tarbiya ga haƙuri ga haƙuri wanda aka ga ga duk wani abu da ake bukata a gurin mace kuma kyakkyawa sosai ga gashi ga gashi a yanda don gaskiya matsalan ta daya ladan tayi kokari mace tayi kokari eh, gaskiya matsalan ta kawai launin fata launin fata amma al'amari ne da ya zama kuma ka san wani abu wannan launin fatan nata eh. bai sa ta je yi bleaching ba a'a marubuciya Fatima Mobil eh. ta mana bayanin cewa ta ta siyo ta ah, mahaifiyarta ta bata list kuɗaɗe da za ta siyo mayuka masu zafi ko mayuka amma har yanzu bata canza sai da irin fatar ta kyau kamar ta salvas <laughs> ko ta sai da ta silbi yawa ba wanda zai canza launin fatar ta dawo baturiya ko ta ce a ah, lalle sai ta da fara ta damu kanta ina mamakin wasu mata da an ce musu ba a yi su damu kansu Allah ne yake haka kuma yake sanya ya ganki haka baki san ma namijin ya fi son ki hakan ba Sosai kuwa. Maza ne nawa maza nawa ne suke son baƙaƙen matan. Ka duba a nan. matan cewa me yasa na ji wani magana da mutane suke faɗa kai kana tsammanin za ta haifar maka Shahrukh Khan sai kaga ta haifar maka <laughs> wani daban can black <laughs> wato idan muka yi duba a nan arewacin Najeriya akwai wata gagarumar FM wadda ta yi fomin ta yi suna hmm. kuma ba ta yi bleaching ba wannan rashin wata wannan rashin bleaching ɗin. ya daɗa ƙarfafa kimanta sosai kuwa ko ina har yau ana ji da ita a akan wannan da ba zan manta ba eh. a wani majalla da na rubuta da na mm. karanta eh. naga cewa har bin kyauta aka bata akan wannan rashin canza launin fatar ta ta yi gaskiya tabbas wato wannan wani abun alfahari ne ita a wajen ta ma she's beautiful still bata canza bisa kyakkyawa ba amma dai kuma bakaci bakaci kuma bakin nata ta je ta yi amfani da ma'aikata da za su ƙara gyara mata kai ba wai sa ta fari saboda haka masu kallon mu mata da sauraron mu ku lura cewar ba za ku canza zuwa ga kyawawa ba bleaching din da za a yi ba zai canza ku ya zama masu kyau ba saboda Allah ya riga ya gama abin da zai kuma fa masu saurari ya kamata ku gane cewa ba wai ku ta jin abin da mutane suke suke faɗa muku ba a'a ku baƙaci ina magana da gaba kaken mata ku ce ku baƙaƙi ne ku baƙaƙi ne sai kun je kun yi bleaching a'a ku toshe kunnuwanku Allah mm. haka yake sanya ganku a bakakin ku. idan ku zauna ma maza suna nan suna neman irin ku irin ku waɗanda ba su ba ku bleaching kuma ka san ya kamata mu tabo fa illolin bleaching din nan masu kallon masu kallon mu za su ce mun matsa kan bleaching mun matsa kan bleaching Wai ya yawa. shine gaba ɗaya littafin abin da ya dogara saboda haka dole mu ta tsalle in muka je sai mu kwana mu duro kansa bayan mun kammala bangaren wannan wato ita jarumar wannan littafi za mu kalli jaruman biyu ne bayan fitinannan jarumi ya rima to akwai kuma shi ma still ɗaya jarumin namu habib kenan habib kenan wato shi ma mutum ne mai nagarta ya taka muhimmiyar gudunmawa shi ma sosai gaskiya ne mutum ne shi ma mai nagarta na'am wato bayan zurfin cikinsa yana da haƙuri danniya da kuma ɗaukar Kada duba lokacin da aka ce za a aura masa fauza ba ya son fauza kwata-kwata kwata-kwata amma kuma yanayin tarbiyyar da aka da ya tashi da ita daga wajen iyayensa gaskiya na gode wa shi wato ita marubuce wannan littafin da ta bankaɗo mana asirin shi habib me yasa na shi asirin habib yanayin tarbiyyar da aka iyayensa suka bashi gaskiya sun ɗora shi a gwadabi mai kyau gwadaban addinin tarbiyyar addinin islama mm, saboda ya ba ya ba abin da iyayensa suka tsora shi akai ba san ta ba ya aure ta ya kuma zauna ta lafiya ba a samu matsala ba bai ce a addini suka yaka ba still kuma bai zubar da mutuncinsa ba kaga lokacin da ya dan zo zancen nan ta abin nan ya ja mata kunni wannan kamar dan jan aji ne a matsayinsa na namiji dan ya gwada mata yana da zuciya mm. ya san me yake amma bai wulakanta ta ba bai kuma ci ta ba haka ake son asali ma idan ya mata laifi zai bi ta ya ba ta haƙuri ba kamar mu na wannan zamanin ba su taki mata wani ma da ya shigo gida sai a ringa ga baban wani ga baban wani fara ta dauki yara suna ganin sa za su tsuki fuska me ko su ga mahaifinsu su zo su yi farin ciki ka dai ita yadda ya dinga mata yana janyo ta a jiki yana mata ba abin da baya mata gaskiya duk da baya santa duk da baya santa ya ya gubata ya karara kuma yayi duk wani abu da ya kamata kuma ka san haka ake son namiji kowane namiji ya kasance kuma ya zama mai biyayya kuma wato ya zama mai danniya mai haƙuri da iyalinsa wato idan muka duba zuwa shi wato mai martaba hmm. za mu ga shi kansa mutum ne fa mai datta babban mutum mai magana ɗaya mai sanin ya kamata ya kamata kware kuwa haka ake san kowane mai mulki ya kasance kuma ka san menene Jajirtacci ne abin da ya sana ce jajirtacci ne yawanci idan ka lura shi mai martaba yana bala'in san ɗan shi amma wannan san ɗan nashi bai sa ya san sangarta shi ba domin idan ya ga yayi ba daidai ba zai taka masa birki ya nuna masa cewa wannan abin da ya ba daidai ba ya ma. ya nuna ya ya dora shi akan tarbar da ya dace tarbar addinin islam gaskiya ne in ka duba shi ne dalilin da sa kaman ya wofintar da shi bisa ya kafa mai sharadi ya ci zarafin wannan yayi ya ce ba zai ƙara kula shi ba ya fita daga sabgarsa hmm. ya riga ya ya raba da sabgoginsa eh, ba kuma dan baya sun a'a adan a matsayin jin kunne. kwarai ya nuna masa cewa abin da ya bi kyauta ba wato bangaren sadiq idan muka yi duba zuwa bangaren sadiq hmm. zamu ga akwai dan kuskure kenan gaskiya wani irin kuskure nan yawwa kuskuren da muka samu ta bangaren sadiq inda masu kallon mu da sauraron mu sun yi korafi akai abin da ya faru daga farkon haduwar su mm. zuwa ƙarshe za ga cewa maganar soyayyar sadiq farin love ne da gasken gaske yake son ta haka buciyar ta gwada amma a ƙarshe eh. me ya faru To, ai a ƙarshe gaskiya ƙarshen ne a waje na gaskiya ba ji daɗin ƙarshen sa ba. Me yasa na ce haka? Marubuciyar bai kamata ta ce ta tsaye ta bashi cewa yana da cutar cuta mai karya garkuwar jiki ba ta HIV. Ni a nawa ganin kenan. Hakan masu kallon mu masu kasha ƙorafi. To kaga? Ni ma kuma idan zan ce hakan zan ce. To kai me yasa ka ce haka? Uh, wato idan muka yi duba zuwa kamar bai kamata a ce an yanke alaƙar su ta haka ba. akwai hanyoyi barkatai da ya cancanta wato in na fahimce ka bai kamata ita marubuciyar ta ce kawai ya kamu da cuta mai karye garkuwar jiki ba wato ta HIV da akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce an san yadda aka ta raba auren masalan yanzu a ce ya taho zuwa gurin ta ya accident ya mutu kaga ta rasa shi har abada ke har abada ba tare da an ce a kawai da an raba aure an raba aure kamacin haka yawwa so za a iya cewa hmm. a'a san da yake mata gaske ne kawai ya dan yi mata ƙarya ne ta bangaren shiro barin ne dan fashi dan fashi ne fashi da makami yawwa ya ce mata yana aiki a guri kaza kaza kaza ya wanda hakan zai sa dole ne a raba auren yawwa bayan da aka amma soyayyar da suke a'a misali a ce an kama shi yanzu yana gidan kaso kaga nan ma an rabu gaskiya ba yacce ta iya amma a ce a'a duk sanda yake mata hmm. ƙarya ce wai ya zo har yana so ya cutar da ita ba su ba to wannan dai kalubale ne ne ga ita wannan wato marubuciya wato Fatima M Mobile duk da dai ta yi kokari sosai but amma eh, nan gaskiya gaskiya mun samu <laughs> mun dan samu tasko da korafai eh, shine yasa muka ga cewar ya dace mu tsalle a wannan gudu eh. don mu nuna kuwa. to za mu sake dubawa wato wani bangare na sashen wannan littafi wato na littafin Fatima Hussein Mobile wanda aka fi sani da bakar mace idan muka duba littafin da akwai inda za mu duba wato inda ita wato saudiya ta tafi katsina hutu inda ta tafi gidan hajiya kaka shi ma ka hango wani kuskure kenan alhamdulillah idan muka duba da akwai lokacin da ita hajiya kaka ta ce ya kamata ta je ta duba yan uwan mahaifinta a can katsina kina haka ne an yi a ranar sallah kafin ma ranar sallah da akwai yawon da ta dinga yi cewa gidan kunshi to a yadda marubuciya ta nuna mana cewa saudiya ta tashi gidan sarauta tana jin daɗi gida ne ƙasaitaccen gida na gani na faɗa babban gida ne bai kamata a ce marubuciya ta ce a'a an ganta tana yawo ba kuma yawo ma a da zama na haya kamata ya a ce wato abin da ka hanga kamata ya a ce a'a tana da direbanta wanda ya kawo ta shine zai dinga kai ta ko ina a matsayin ta na yar sarauta ko da ma wanda yar mai hannu da ne yawa misali ko da ma bayan ya kawo ta direban can gidan mm. masarauta ya tafi inda ta zo ma fa gidan kakanta kwarai gida ne na sarauta so bai kamata a ce wai ta zo kuma su gidan ba mota ba Kuma kaga a wannan cancanta ya ko ɗan eh, thank you daddy a ce a ɗan siya mata kuma kaga a lokacin a daidai lokacin za su tsaye da a ta sahu a daidai lokacin ta haɗe da sadik. da sadik. wanda kaga marubuciya ya marubuciyar ta kawo a'a ta je wani restaurant ne a ko wani shopping haka yawa sai suka dan haɗu yauwa ta zo kafin ya ce ma a zai dan daukan mata misali a ta ce a da motar ta ta zo something eh. ya biyo ta gida ko makamancin haka amma ba tana jiran a daidaici sau to dan dai sake yi wa ita marubuciya godiya da dai ta yi kokari akan wani lissafin but amma dai nan da mutane sun mana korafi akan gaskiya ne wato akwai bayan nan akwai wani kurakurai kuma gaggarumi mm. wanda korafinsa da aka yi a gurin ba zai samu barshi haka kamar wani kinan wani bangare wato idan muka kalli bangaren da kamar lokacin da ake nuna cewar shi shagalalle ne kuma mutum ne ma'abocin jin daɗi mm. yana so ya ji mace hagu da damansa sai bayan an yi aure mm. ba a nuna cewar a'a na Allah ne wani kawai sai rana ɗaya bayan an yi aure kawai wai shi bai ma san haka take ba wato lokacin da ya ce mata bai kamata da rinka fita da kaya ƙanana ba ga kuma manyan ma'aikata an nuna sun shaku mm. sun san rayuwa sun irin ya san ta ta san shi kamar ma in mun fahimta hmm. kamar suna shasheke ayarsu a yanda lissafin ya nuna saboda shi an nuna shagalalle ne ita ma shagalalle ya ce wai sai aka nuna kawai shi bai ma san haka take ba a ganina gaskiya wannan ita ma babban matsala ce wanda marubuciyar ya kamata ta gyara dai dai ta yi ƙoƙari but amma dai gaskiya bai kamata ba bai kamata wannan kuskure ne wanda mun sha korafi mai yawa a ne saboda haka ba za mu bar shi haka sasakai ba gaskiya dole mu kwantarwa da masu sauraron mu da masu kallon mu hankali bisa cewar korafin su ya shigo gaskiya ne kuma insha Allah zai kai kunnan ko zai isa ga wanda suke so ya isa saboda mu karantawa ne namu yauwa wato ita ce ta rubuta ta kuma wallafa so da sakon zai kai gare ta wato bayan wannan kuskure kenan wacce ah. matsala mm. baka hango wani kuskure da ya cancanta a ce mu tattauna a kansa ba gaskiya da akwai kuskure dai da dai za a yi ta ɗari bisa ɗari amma kuma kuskuren da ta yi shi ne ban san me yasa ta jigatar da saudiya ba sosai ta ba wa saudiya wahala sosai mun ji irin haƙurin da saudiya ta yi sosai amma daga ƙarshe ne ya kamata marubuciya ta nuna mana cewa ta ci wani babban nasara ta ɗaukaka gaskiya ne an sake ɗaga darajar ta a ƙarshe gaskiya ne amma sai muka cewa ta ci wahala hakim ya muskuna mata ta shiga kunci ta yi biyayya ga iyayenta sosai ba baka tsammani but amma kuma biyayya da ta yi wa iyayenta sai muka ga cewa marubuciya bata sa ta samu nasara ba a ƙarshe duk da an ce duk wanda ya haƙuri daga ƙarshe zai samu nasara kaga a tsakiyar littafin muna jin cewa ta fara cimma nasara mu kalli farko ma in muka kalli farko za mu ga wato tana son habib habib ta bayyana ba wannan al'amari ne da za mu iya kallonsa a matsayin wani sai daga baya ma zan ce ta zo ta bayyana to ta zo ta bayyana bai tasiri ba aka ce ta yi haƙuri ta danne ta haƙuri aka ɗaura mata aure da yarima ya zo ya ci mutuncinta ya wulaƙanta ta ta yi haƙuri sai aka zo aka canza mata tana suspect wannan zai aure ta za ta shi daɗi yawa shi kuma ya zo ya ce a shi kaza kaza wani ya zo ya shigo sannan aka zo wannan ya zo ya ce yana son ta ƙarshe aka ce HIV ne da shi kai ta sha wuya fa wato idan ka duba mm. daidai lokacin da bayan an yi auren mm. ana sa ran a'a komai wuya komai daɗi in komai ya daidaita za ta ji daɗi eh. sai aka jefo mata kishiya kishiya faridas kuma ba indiya fara hankalinta nan ya ƙara tashi ya ƙara tashi cikin wani damuwa mai ƙarfi kuma ba a nuna mana jin daɗin ta ba kawai sai aka tsallaka zuwa ga ni kaga zan yi trust ni ma tsaya a nan wajen eh. saboda gaskiya marubuta ba san me yasa suka fiye ba wa su wahala wahala ba domin ta sha wahala sosai kaga ita waccan ma da ya zamanto ba ta da ga kishi ga waye ba ta da ita ga ta kwance ba amma ta sai ta ci kajinta ta kwanta da sai kuwa amma kuma wani abu burgewa da ita marubuciyar wato ta bayyano mana ta zayyana mana shine ba a yi nuna wani kishi tsakaninta ba gaskiya ne ba a nuna kwata-kwata kishi tsakanin su ba amma dai tunda an mata kishiya ita dai kawai wani abu ne kawai na tusgunawa gari take kamar an kwace mata bajin ranka amma ai koya an aka ce yadda wacce ta sha wahala aka yi waye tunda ita waccan dama da ya baro ta daga can wahala ta bashi ko waye ya cancanta a ce kafin ya taho kawai ya jefa mata saki ya zama to bai taho da aurenta ba hmm. ta yadda in ta zo kawai za ta huta ita kaɗai ce amma razani hmm. ko bayan ko da suna zaune lafiya ba hmm. in muka kalli misali abinda zai wakana eh. dole fa kishi sai an yi shi tabbas ta fi ta fari in yau ta yaudare ta da hali mai kyau in ta ci jan baki da hoda fa lallai kam dole fa wannan farin za ta tasiri tun da shi yawwa yana a ƙarshe ma yayi bayanin cewar mm. har yanzu fa shi ba yana nan da san faras ka gane ko wannan ai barazana ce tabbas a ƙarshe ya nuna cewa yana san farar bayan wannan ya ci mai duba zuwa ga mm. kaman ƙarshen fim ah, a afuwa littafin sai to an matse shi gaskiya a nuna me ya faru ba ba a nuna ta ji daɗi ba ba kawai sai aka ce wai ta haihu kaza kaza ga farida nan ita ma ta haihu wani dan yabo ya mata kwaya biyu kwarai kuwa kawai sai fi irin ah, zan iya zan iya tuno yaban da ya mata inda ya ce mata eh, gaskiya yana son bakar mace eh. ba ko ce kyan bakan mace ba a kawai fata yake ba hatta da akan ɗabi'u da halaye bakar mace tana da kyau amma duk da haka fa ka ta sani hakim bai canza daga yanayin yadda yake ba Haka wannan bai kamata ya zo mata da wannan wannan kuskure ne <laughs> afuwa amma dai kuskure ne bai kamata ya zo mata da magana har yanzu wannan dariyar da aka ce ta yi ni da ina jin littafin ban tsammanin za ta dara gaskiya <laughs> sai aka ce wai ta dara saboda ta san saƙon da yake faɗa har ransa yake faɗa ah, a gurguje kasancewar lokaci ya cin mana ya cimma mana gaskiya ne ya cancanta a ce kasancewar yau wannan karan mun dan zo da wasu sabon muryoyi wanda ba a saba a cikin bakar mace a cikin bakar mace na san masu kallo da sauraron mu sun zuba ido wai yau fa ka san su ba in sun ga wajen shari to suna zuba ido a ƙarshe su ga wai ya salba ce ke murya kasa ya salma saboda mun zo da sababbin muryoyin da ba su san su ba idan zan mata baya ta ko zan ji yaya muryar jarumin take yi ya yi ma hakim kenan ka san mutane suna cewa to daga jin wani mai tasa da ya yi ya dace da girman kai gaskiya to muryar ba wai girman ka ba girman ka ta dace da irin kamar wanda Hausa ya dan yi zaman kasar waje Hausa yau ba ta fitar yadda ya kamata ba masu kallon ba za su su ji to masu kallo da saurare na kamar da ku sani a cikin shirin wato bakar mace na canza muryar hakim ba kuma ku sani a saurare da shi ba muryar karin ah, wato hakim ita ce kamar haka kamar da ka gaya kwata kwata ba na son bakar mace domin bakar mace da a bani ita ko a ce an bani ita sadaka kawai zan bada kwata kwata ba na son bakar mace a jerin rayuwa ta shi sa kwata kwata na tsane ki fuskar ki ba ta yi min ba na tsane ki I hate you to the extreme ba na son ki ba na son ki na gode salma sosai ya cancanta a ci mutum muryar jakadiya ita ma sabuwar murya ce a cikin wannan littafin. Eh muryar jakadiya tabbas haka ne. Kwamfutar jakadiya ne kamar yadda masu wani su a cikin littafin mobil ita ce kamar haka. ki shi daɗe don Allah kimar rai wallahi insha Allahu zan je wurin wannan babban bukan insha Allahu za a dace. Don Allah ki taimaka ki mana rai amma in ya isa sauraro na insha Allahu zan dawo da saƙon kamar yadda ya ce. To masu ka muryar <laughs> wato jakadiya kenan tabbas. yana da kyau mu ji wato muryar ta kanta Murtala. wato saudiya to muryar saudiya ne ga masu sauraro ita ce kamar haka gaskiya ya tsare ni ban san me yasa ya tsare ni ba gaba ki ya ce baya bukatar bakar mace ya ce sai fara yake so ba ba salma ki duba ki gani mana ta ya za a yi soyayya da na haɗa kishi da wa da ba indiya ba sai ina ba baya so na na gaya miki yanzu ya zan yi ya sane ni wallahi ba zan aure shi ba ajiya to wanda dai ita ce wato murya sauyi a cikin shahararren littafin wato wato bakan mace gaskiya ne wato sai bangaren kamar inda shi ba murya ba ce ah, ya cancanci kaɗan yi mana ko indiyanci kalma biyu ne ya ne tunda <laughs> goma zai kamar yadda muka ce um, salam mere na abdu muhammad salbas tumhara program musi fasan bihi hamin shakiri hausa top tv.com buhat buhat shukriya kabi albidana kihela shukriya wato masu kallon wato salbas ba hausa ba wato turanci <laughs> indiyancin ba ya da gargaza shi <laughs> saboda sun gano ne ba ba muna godiya sosai an zama za mu kawo ƙarshen shirin kafin mu karkare shirin sunana adam abdullahi a wadda ku da fresh area ina muku sallama irin da musulunci salamu alaikum tare da abokin aikina. to masu raro su kamar da ku sani sunana abdullahi muhammad sarbas jarin kuma mai karanta muku wato shirin wato wato harshe na inda muka kammala littafin na karshe wato bakar mace wanda fatima hussein mumin ta wallafa to masu raro sai dai ku kasance da ni a cikin littafi na gaba kayatacce kuma shahararre wanda ba ku taɓa jinsa ba a duniyar karatun littafin shahararren marubuta na ba kullum abdullahi salmas kuma kar ku manta ci gaba da kasancewa da hausa tv don samun managarta shahararrun kuma shirye-shirye ƙayatattu wanda zai faɗakar da ku ne ilimantar da